yanzu dare ne na alhamis sha biyar ga watan almuharram hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da hudu daidai da ishirin da takwas ga watan Nubemba shekara ta dubu biyu da sha biyu a ci gaba da karatun littafin ashabun rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam na Ahmad Mustapha Faisal Allah Madaukin sarki mai sakayya da alkhairi. In ba manta ba, kai tsaye muna ƙarƙashin tarihin Sayyidina Abubakar Allah Madaukin sarki ya ƙara mashi yarda. Wannan bayani da malam yake kan yi mana dangane da Sayyidina Abubakar, kasantuwan shi ɗaya daga cikin sahabban annabi. ga duk wanda ya tsaya ya fahimci wannan tarihi tare da cewa abin da malin ya ɗan tsakura mana ya ta samma zuwa ƙarshe za mu gane cewa su sahabbai mutane ne masu kan gado suna da tsari akan abubuwan da suke gaba ɗaya a inda su ba sa hassadattan junansu kakku ji ko da wai wannan matsalan da ake ta maganganu a kai cewa bayan rasuwan annabi ai ba wanda ya kamata kai tsaye ya zama khalifa sai ali ai maganan wai ba wai ba a taɓa yin ta ba ne an taɓa yi to amma tare da haka sayyidina ali ibn abi talibin ya san cewa sayyidina abubakar yana gaba da shi shi yasa a lokacin da aka yi mai tambaya da cewa wa ya fi kai tsaye ya bayyana cewa sayyidina abubakar ya fi shi menene wannan dalilin na fifikon da ya fika shi ne fito ƙarara sai ya bayyana domin abin da ake magana a kai ai jarunta ne cikin sahabbai gaba ɗaya shin waye fi jarunta sai Ali ya wannan tambaya kai tsaye sai suka ba da ansa da cewa kai ne baban hassan sai ce a'a ba wai wannan jarunta na duk wanda ya tsaya gabana in bige shi ba ba wani ake nufi da jarunta ba sai shi kai shi sayidina talibin ya bayyana irin jaruntan sayidina abubakar a yayin da ya tsayo wajen kare manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makircin makiya to haka abubakar ya kare rayuwan shi gaba ɗaya har manzan Allah ya rasu bai canza daga abin da Allah maɗaukakin sarki ya ɗauka sai da na abubakar kamar yadda orwata ɗan zubair Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mashi yarda ya ce sa'altu abdullahi bin amr bin al'as na tambayi abdullahi ɗan amur ɗan as an ashaddi ma sana'a al-mushrikuna bi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa menene mafi tsananin abin da mushrikai suke ma annabi jama'a ya kamata ku san wani al'amari kwaya ɗaya ba wanda zai ce zai yi addinin nan bai haɗu da matsatsi ba Cinda da kaman dai annabi da Allah maɗaukin sarki ya aiko shi kuma zai iya ɗaukan kowane mataki akan duk wanda ya takura mashi amma Allah maɗaukin sarki ya bar maƙiya suka iya cin mutuncin annabi to ka shirya in dai za ka yi wannan addini kamar yadda annabi ya ce a yi ko za ka haɗu da cin mutunci ko da ko'ina cin mutunci a aikace cin mutunci a magance za a targabanka a yi za a yi kuma a bayan idanka wannan al'adan wannan addini bayan da za Allah maɗaukin sarki ya baka don ka ce ka yi imani ga lala wai Allah bai jarraba imanin ka shin da gaske kake yi ba ku kalla dai an tambayi abdullahi ɗan amur ɗan as ya ba da labarin yanayi mafi tsanani da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya taɓa shiga. Faƙala sai ce ra'aitu uqbata buna abi mu'aytin abdullahi ya ce ni da idona allah maɗaukin sarki ya nuna man ukubatu ɗan abi mu'aitin ja'ilan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa huwa salli. ya zo ya tarar da annabi yana salla jama'a su makiya ku Kullum iskancinsu a masallaci suke yi mun ga wannan da kyau ku ba su da inda za su yi rashin kunya sai ga abin da ya shafi addini inda za a ce ga wasu marasa kunya ‘yan uwanka a waje zaje ka kai ba zai iya yi ba yanzu ku kalli wai annabi yana sallah ne kuma ka'aban nan fa kowa yana zuwa da sunan irin ibadan da ya ga dama ya yi kowa na yi to amma menene dalilin a fake da wannan a zo a ci mutuncin manzan Allah su har ɗawafi suke yi fa ɗawafi suke yi tsirara matan suna cewa al-yawma yabdu ba'dahu aw kulluhu wama bada minhu fala uhilluhu shegantaka iri-iri wai yau za a ga ɓangaren farjinta ko kuma duka ma ta sadaukar za a gani amma wanda da ya leko ya kalla to Allah ya isa iskanci iri-iri kowa na shigantakan shi ma sai da maganin mata suna yi ma sai da maganin ɓera suna yi masu kwasa kowane iskanci fa ana yi amma manzon Allah ne kaɗai ba a yi dai kasa nashi hazar ba mun gano wannan da kyau ko to kuma me laifin sallah amma annabi ya zo yana kabbarta sallah yana farawa sai uqubatu dan abi mu'aytin sai ya zo kun san dadin addini shine in ma kai irin wanda Allah yake so Allah madaukin sarki zai gani kuma zai wanzar da kai in ma na banza kai Allah madaukin sarki zai gani kuma zai wanzar da kai yanzu uqubatu dan abi mu'aytin har duniya ta tashi ba wanda zai kaunace shi Allah madaukin sarki ba zai sa masa san shi ba to ballantana kuma muminai haka duk wani wanda ya suna wajen munafinci da taɗe addinin musulunci haka Allah maɗaukin sarki ke kwantar da su a mantar da su gaba ɗaya wallahi duk mutumin da yake karanta irin waɗannan tarihi da irin wahalar da annabi da sahabbai da aka yi bai ji susa damuwa a ran shi ba alaman bai da imani ne sai ga wai kai har yanzu ba fa abin da fa aka taɓa duk abin da ake kawo surute ne kawai na bayan fage fa kun gano wannan da kyau ku surute ne na bayan fage amma kaman manzan Allah jama'a a garinsu makka amintaccen da duk garin babu amintacce kamar shi amma shi yake ma wannan tozarci jama'a don ya ce addini haka za ga yanzu duk wanda ya ce addini kowane kare kowane alade dabba cikin al'umman shi ba wanda zai buɗe baki ya ce zai ma magana sewa sai musulmi wanda ya ce addini zai yi kuma sai kalli wannan fa in ka ɗaga shi a cikin al'umman shi bai kai darajan kare da alade da na ambata ba wallahi bai kai ba bai kai darajansu ba ma bai ma ta san ma ya cimma darajansu ba da shi na cikin haɗarin da ranar ƙiyama Allah maɗaukin sarki zai girke shi zai mai hisabin abubuwan da ya aikata amma su waɗannan gaba ɗaya ranar tashi alkiyama za a ce zama tarɓaya ne shi ko in bai bi Allah ba sai ya gurin ina dama a ce ya zama irin waɗannan ba wani abin da kake ma addinin musulunci auna ka gani yanzu ka auna da kai da ka bi Allah da kai ɗan adawa masu addini tun daga ɓullowar alfijir zuwa yanzu ka auna bin Allahnka sannan ka auna maganganun banza da kai wanda mala'iku suna nan suna rubuta shi ba sai ka auna ka auna sa su a wani a ranar kiyama duk tare da waɗannan fajiran za ku tashi ba kai ne za ka yi sabi ba kowa za a tashe su ne da irin abin da suka aikata Allah madaukin sarki ya kai mu cikin tafsiri za ku ji bayani dalla-dalla cikin waɗannan awayin za mu tashi Allah ya shiryar da mu annabi yana sallah fawada'a aho ala onukihi sai shi uku bata ɗan sai ya ɗauko mayafin shi ya rataya a wuyan annabi fahannakahu ya shaƙe annabi hanakan shadidan shaƙa mai tsanani me yake nufi me ya nufa ga manzan Allah jama'a mun gano wannan da kyau ku wannan wani irin cin mutunci ne kuma duk wanda ya ce zai addi kakkumanta ba da irin abubuwan da suka rika annaba a baya na ɓatanci na zagi na komi ba abinda da ba su yi ba sun ɗibo mahaifa na raƙuma da jini da kashi sun watsa ma annabi yana sallah mun gane kuma sun san wajen nan fa harami ne fa ko zagin ka aka yi a harami doka ne ba za ka rama ba haka suke kuma sun sani kuma suna kiyayewa amma shi annabi ko shi an halattar kowa ya mashi shi yasa daga cikin fassarar da malamai suka yi mala uqsum bi hadhal balad wa anta hillun bi hadhal balad sai suka ce ai ba sai na rantsi da wannan gari ba tare da cewa kai a garin an halattar da cin mutuncinka shine wa anta hillun ai anta halalul irdi kai sun halattar da mutuncinka ai ma komi babu komi mun fahimci wannan da kyau ku mana kai ɗan garin ne amma kuma wanda ba ɗan garin ba ma ya zo doka tun na jahiliya tun na tuntuni to ba a taɓa mutuncin shi amma kai tun da ka zo da addini to sai an taɓa mutuncinka kuma ka auna gani duk wanda ya zo da addini sai sun mai irin wannan daga nan kuma ila qiyamis sa'a mun gano wannan da kyau ko wannan shine gurba na addini da annabi ya ce bada al-islamu ghariba fa sayauda ghariba addini ya fara bako kuma zai koma bako sai ce kama bada'a irin yadda kaga addinin ya faru haka zai kare kuma sai ce faɗu ba lil ghuraba alherin Allah ya kai ga waɗanda za a ga sun zo da bakin addini Allah madaukin sarki ya sa mu dace shine sai ya ce faja abubakarin sai sayyidina abubakar ya zo hatta dafa'ahu anhu ya tunkuɗe uqbat dan abi mu'aytin faƙala sai ya ce a taƙutuluna rajulan yanzu ku za ku kashe mutum an ya ƙular rabbi Allah kawai don ya ce Allah ne Ubangiji na? wa qad ja'akum bil bayyinat abin da yazo da shi ai karare a ai menene yazo da shi min tilqa'i nafsihi ba an kalubalance ku zuwa da irin shi ba mun gano wannan da kyau ku menene yazo da shi sabanin abin da yake a boye ya yazo duk abin da yazo da shi a fili yi min rabbikum daga ubangiji ne in kun ce ba daga ubangiji bane ku zo da irin shi mana mala ce wa ƙarar thabata radiyallahu anhu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kun ga wannan ɗaya daga cikin jarantan na abubakar ne ba wani wanda zai iya wata ɗan abi aiɗin irin abin da abubakar ya mai shi don ba ka san kowa ne ne shi ba babba ne daga cikin manyan garin maka a wancan lokacin duk wanda ya ga uku wata ɗan abi aiɗin yana cin mutuncin annabi wallah sai dai ya sa ido a maka. ba wanda ya isa magana domin na farko dai ba ƙaramin jarumi ba ne sannan yana da ‘ya'ya jarumai matsiyata marasa mutunci sannan mai arzikin gaske ne mulkin garin suke juya shi kuma dama duk garin kuma manyan garin sun tsani annabi haka ka'idan da'awar musulunci take a kabira mujrimiya duk manyan gari ko na ko ina ne ba sa tare da da'awar musulunci in dai da'awa ta gaskiya ce ba su taɓa sporting ɗinta ba kullum ƙoƙari suke su zama suna opposing ɗin wannan da'awa ba su taɓa tsayawa tare da ita wannan ƙa'ida ce ta musulunci shi yasa lokacin da sai herakal yake tambayan abu sufiyan cewa mabiya addinin yaya siffansu yake shi ya sa rai ya ji an ce manyan gari masu kuɗi manyan 'yan boko manyan ma'aikatan gwamnati masu fada aji manyan matasan gari su ne a gaba-gaba zai ce ina ai talakawa ne ai ustazai ne waɗanda ma ba su da ma wani tunani irin nasu irin dai abin da ake gaya muku ɗin nan dai a ce muku badiyar ra'ayi wanda ku ƙidahumai ne ba ku da ra'ayi naku in ma an kai an komo sai a samu wasu daga jikinku suka ɓalli sai su ce ku mu ƙallade ne duk irin waɗannan kalmomi na banza makiya sun faɗa ma annabawa da yawan gaske mantawa ne na so in zo muku da shigen waɗannan maganganun da aka faɗi ma imamu malik da irin waɗannan maganganun da a zamanin nan aka gaya ma bin da salihin al mun gano wannan da kyau ku Bidi'a ce malam Allah maɗaukin sarki yake fidda ita a cikin mutane da salo na nifaka mun gano wannan da kyau ku za ku zo za ku ji a littafi ne da yake bayani dangane da ɗabi'un munafukai 'yan zamani sai malai ya ɗibo waɗannan abubuwan gaba ɗaya sai misali da su kuma daɗin al'amarin sai ya zama har kama suna yake yi ya faɗi kwanan wata ya ce lokaci kaza wani abin ma in an faɗa in ka san wajen za ka iya gane wajen in ka taɓa zuwa aikin hajji ko umara ina fatan mun gane wannan da kyau ku kalli irin waɗannan abubuwa jama'a sai da kawai mai fatan Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye sanda ya gaya mai cewa talakawa ne irin yadda aka ce hum araziluna badiyar ra'ayi ai su ne ma ba ma kowa cikin cikinsu ba kun san angon nan taɓa gaya mana cewa duk cikin gayyen tarkacen da na tara ai ba mai miliyan ɗaya mun gano wannan da ke ku ba ai mu ba miliyan muka zauna zaman tarawa ba mun zauna zaman tara tauhidi ne mu tara hadisai da fikihu na addinin musulunci karatu ne muka ce a zo a yi ba tara miliyoyi ba kun gano wannan da ke ku in ko tara miliyoyi ne da sai mu ji sunayenku a cikin manya-manyan waɗanda suka fi kowa kuɗi a Afirka. Mun gano wannan da kyau ko can ne ake taron masu kuɗi, amma nan taron masoya manzan Allah ne. Ko mun gano wannan da kyau ko san manzan Allah muke karanta ba kuɗi muka ce mun ta san matarawa ba. Shi yasa rayuwar gaba ɗaya mun tare ta ne akan wannan aikin. Ko mun fahimci wannan da kyau ko amma dai kuɗin ma za su zo ku sha kurumunku muna da hadisi daga annabi kuma mun yi amanna faru akhsha alaikum annabi yace talauci ba shi nike ji muku tsoro ba za a yalwata muku kawai wajen ɗiba ne to shine za a samu matsala wani yana ɗiba ya cika aljuhu sai ya bar addinin mun gano wannan da kyau nawa muka gani nan za ga ana addini da mutum yana samun rayuwa ta mai fas sai ja da baya wani yana jin rayuwa ta mai kunci sai ja da baya shi yasa annabi sai ya ware su duk wanda ya ga imanin shi na rawa in an kawo abun duniya sai a kira shi a bashi sabai sai suka ce ya rasulullah ga wani a bashi mana sai ce a'a ai nakan hana mutum na fi shi sama da wanda nake ba wani ana jin tsoron sharri ne da makirci addinin yana yi ba dan Allah ba ne don wannan abin yake yi sai a ɗauka a bashi don a zauna lafiya ka fahimci wannan da kyau ko a irin wannan zamanin ko kowane ɗan banza in ba zai addini don Allah ba ko ta roƙar ku ba shi wannan da kyau ko ya koma ya radda ina fatan mun gane wannan da kyau amma bayan da za a yi a waye gari a ce wai a irin wannan zamani da al'umma suke fuskantar ƙalubale iri-ira a addini a ce wai ‘yan cikin addinin ne su kuma suke ƙoƙarin taɗe addinin ba bala'in da ya kai wannan muni jama'a babu shi a zamanin annabi Allah maɗaukin sarki ya nuna ma annabin munafukan madina kaf shi sa sai ya daina damuwa da su mun gano wannan da kyau ku shi sa sai ya kira huzaifa sai ya gaya ma huzaifa wane da wane da wane da wane munafukai ne ya gaya mai tsab bai ɓoye ba shi sa sai da na umar in mutum ya rasu sai ya je sai girki ya tsaya a ƙofar gidan huzaifa in ya ga an sanar da huzaifa mutuwan wane, in ya fito sai umar su tafi tare mun gano wannan da kyau ko saboda Allah ya hana ai munafiki sallah qarara wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan haka Allah ya ce har abada kara kara doka ne daga Allah to shi kuma Umar khalifan musulmi ne dole ne in an yi rasuwa sai ya ji to kuma shi bai san munafikan nan duka ba Huzaifa ne ya san kowa da sunan shi da siffan shi har ka zai iya yi to ran nan umar sai kira huzaifa ya ce kai malam huzaifa anya ko bana cikin munafukan nan a cikin jama'a ne sai ce baka ciki ya amiral mu'minin amma daga yau na sa dokan ta ɓaci kar wanda ya ƙara min wannan tambayar domin kun san haɗarinta munafuki be da natsuwa kullum ya hasabu na kulla sai hatin alaihim komi zai ɗauka da shi ake yi ɗabi'a ne daga cikin ɗabi'an nifaka kana jin magana ka ɗauka da kayake ɗabi'a ne kawai Allah ba zai sa ma natsuwa da kwanciyar hankali ba in tahmil alaihim yalhas ta tatrukuhu yalhas haka dai kawai to da ya faɗa mai wannan abu to shi kuma Huzaifa bai gaya mai sauran mutanen ba shine sai ji wancan ƴan makalan in ya ga Huzaifa ya daɗe ya daɗe ya daɗe bai fito ba sai aika mashi sai aka ya ce baka ji labarin rasuwan waje kaza ba sai ya ce ya ji to in jira ka ne zaka bido sai ya ce ba zai samu daman fitowa ba shi ma Umar sai dannar bas sai ya koma gida kawai wannan yana daga cikin su ka kalli tausayi irin na manzan Allah fa laqad ja'akum rasulun min anfusikum fa akan shi ta sauka annabin mai tausayi ne annabin mai hanana ne ga al'umma amma ya kai ga yana faɗin waɗannan maganganu jama'a nan mun karanta da ku a cikin hadithi manzon Allah ya je zai gaida sahabin shi sada dan ubada bai da lafiya ya hayo jaki ya goyo ɗaya daga cikin sahabbai sai ga jama'a sun taru sai tsayaye wa'azi jama'a masu wa'azi fa haka suke ka daina bata ma kanka lokaci su ƴan komai da ruwanka ne kawai ya ga mutane a dandali ya ci birki a lokaci akwai su abdullahi ɗan rawaha sabon manzan Allah ne ya ce akwai munafukai a majalisin akwai yahudawa a majalisin mun gano wannan da kyau ko kowane taƙadari yana da wakili a wannan majalisi na manzan Allah sallallahu na wannan majalisin da aka zauna ana tattaunawa to kawai daga zuwansu sai manzan Allah ya ci birki ai cin birkin shi ke da wuya kafin ya fara cewa komi kawai sai Abdullahi ɗan ubayi ɗan salul sai carab sai kama bututun magana mun gano wannan da kyau ku ya fara caɓa ma manzan Allah maganganu ka zo ka same mu a wajenmu saka cutar da mu da wannan warin dabban naka ka gafara ka ba mutane waje wallahi duk haƙurin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai da ji zafin wannan abin da aka yi mashi inda za a gane annabi ya ji zafi yana tashi ya tafi sai je ke gaya masa ɗan ubada cewa gafa abin da wane yi man a bainan jama'a ya ci mutunci na mun gano wannan da kyau ku sai annabi ya ce karbi da shi karbi da shi ai akwai matsala ne da ke damun shi sai annabi ya gaya mai matsalar kuma su muna munafukai ko har kullum suna da wata ɗabi'a ƙwaya ɗaya da suke sun su cin mata ne ba san a zauna lafiya Don a wannan abin da ya faru a wannan majalisin sai da ya haifar da bala'i da bige-bige da ya ci mutuncin annabi abdullahi ɗan uba da abdullahi ɗan rawaha yana miƙewa sai dunkul hannu kawai zubar da shi mun gano wannan da kyau ku yi mai dukan tsiya mutane suka taso suka kawo mai agaji sai ya zama faɗan tsakanin sahabbai bangare ɗaya amma yahudawan wanda ke zaune a majalisin suna goyon bayan su waɗannan munafukai ne da sauran masu bautan gunki sai suka shigan masu faɗan shi sa ka gani yanzu duk wani abin da ya taso sai ga kowane tarkace ka bayyance wannan da kyau ko to a kanka yake da magana suka ci mutuncin manzan Allah manzan Allah ya juya ya tafi to an kwana biyu to sai suka ce to ya kamata gaskiya wannan abin da aka yi dai to bai kamata ba bai kamata ba abin da aka yi manzan Allah gaskiya an gane ba a kyauta ba to me ya kamata ba tuba ba to sai suka aika suka ce eh lalle ya kamata a zo a zauna wallahi da aka zo wannan zaman in ka ji maganganun da Abdullahi dan Ubayy dan Salul ya faɗi to kare ba zai ci ba ya ƙara caccaɓa wa manzan Allah maganganu Allah maɗaukin sarki ya kiyaye shi na abubakar ya ce to za ku kashe mutum don ya ce kaza har annabi ya gama addini abin da suka rika yi kenan duk wata bid'a da ka ji a yau ta zama alaƙaƙai a musulunci in ka bi ta sai tana da alaƙa da ɗaya daga cikinsu Allah ya kiyaye وقد ثبت رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم أهد ما ليش حقيقة سيدنا أبو بكر يا سيا تارد النبي أرانا ياكم أهد حين انصرف الناس كلهم yayin da mutane suka watse an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi lokacin da mutane suka watse suka bar annabi to ba wanda ya zauna tare da annabi a wannan lokacin sai sai da duk wanda ya dawo to ya dawo daga bayan shi ne ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa mu dace wannan ya tabbatar da jarantan na Abubakar duk wani guma da ka sani ba wanda ba a ji an zonar da Abubakar ana gaya mai game da annabi ba wannan kadai ya isa ya sa a ce abubakar jarumi ne da ya iya tunkuɗe gulman magulmata bai ɗauki ko ɗaya ce mai illa ba ko ɗaya bai ɗauka ta mai illa ba shi yasa ya tabbata a siddiqul wara Allah ya sa mu dace muru'atuhu mutuncin abubakar jama'a duk wani abin da za ka yi ko ka kare mutuncinka ka gina mutunci shine daga ran da ka yadda mutane masu mutunci suka daina maka kallon mutunci daga lokacin ka wulakanta shi yasa masu iya magana suka ce madara ne muddin ya zube ƙasa baya kwaso kana abubakar radiyallahu anhu fi jahiliyatihi wa islamihi shi na abubakar tun da a jahiliya haka a cikin musulunci ya kasance wa ƙoran mutum ne mai taka tsantsan afifan mutum ne mai kamewa ya gharu alamuru atihi yana kishin mutuncin shi wallahi ba zai taba faɗin maganan da za ta je ta dawo a ce shi ya faɗe ta ba jama'a yana daga cikin rashin mutunci mutum ya saki bakin shi ta faɗin maganganu yana daga cikin rashin mutunci duk maganan da ka san in ka faɗe ta in ta je ta dawo ba ta da illa ka faɗi kakka ɗauka wai a duniya a lahira ka fara lissafin can tukuna duk wani aiki da kasan in ka yi aikin nan bai da matsala duniya da lahira ka je ka yi ina ba ta mun gane wannan da kyau Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace fa kana la sai khamra sayyidina abubakar ya kasance baya shan giya saboda giya tana zubar da mutunci wa kana yatahashi as-siqat min al-kalam sayyidina abubakar yana nisantan yasassun maganganu duk inda ake zaman gulma baya zama a wannan wajen duk wani maganar da za ta zubar da mutuncin shi bai bude baki ya faɗi kuma bai barin kunnin shi ya ji dan ma kar a je ba da labari a ce na, na wajen kun gano wannan da kyau ku duk wata harka ta rashin mutunci baya cikinta fala ya takallamu illa fi khairin abubakar baya bude baki ya magana sai in abin da zai faɗi din nan alkhairi ne wa kana yujizu fil kalam ya kasance na takaita magana ne shi baya yawaita surutu shi yasa jama'a na gaya muku mutanen da Allah ya sa suna ɗabi'an surutu ku hankali da su na farko dole mai sutu da yawa ya zama makaryaci dole ne bayan da za a yi maganganunka su yawa ya zamanto cewa kai mutumin kirki ne dole a cikin maganganunka sai ka yi ƙarya ko sai ka yi dakon ƙila kai ka ji magana ka ɗauka gaskiya ne to dole sai ka je ka ba da labarin maganan da watan wata rana sai an ce ƙarya ne shi sa ka iya bakinka dangane da abubuwan da za ka raka faɗi mun gane wannan da kyau ko shi yasa suka ce kafa bil mar'i ithman an yuhadditha bi kulli ma sami'a ya isa mutum ya gingimi katon laifi ya zama duk labarin da ya jiyo shi sai ya bayar kun gano wannan da kyau ku jama'a ku daina surutu da yawa ko aboki kuke da shi mai yawaita surutu ku kasa abotan da shi kun gano wannan ana zama dandali kaga shi kadai yake surutu ta ta ta ta ta ta ta ta duk mutum mai mutunci baya haka duk mutum mai ka taba jin ana tarihin wani mutumin kirki an ce sai dai su dane shi wajen surutu ba baka taba ji ba ba a lissafa mutane masu kirki da yawaita surutu mutane masu hikima da sanin ya kamata suna karanta magana ne shi sa kake ganin mafi aksarin waɗanda suke hafizai na alkur'ani da gaske za gan su na tsatsu ne mun gano wannan da kyau ku. ba ka same suna yawaita surutu ba saboda ana zargin masu yawaita surutu Allah madaukin sarki ya sa mu dace wa kana min afsahin nasi kuma shi na Abubakar ya kasance daga cikin mafiya fasahan mutane mun gano wannan da kyau ko yana da fasaha da zalaka da azanci wajen zance jama'a mai surutu da yawa bai da irin wannan ɗabi'ar sam yanzu ka je ka samu ɗan masanin kawai wajen magana in ka zame cikin jama'a sai ka ɗauka duk inda ya zauna wannan surutun yake ya yi mutum ne kamili duk inda ka same za ka same shi ne kawai yana ‘yan wurden shi da ‘yan abubuwa mutumin kirki ne cikin jama'a baya irin waɗannan abubuwan shi sa tun da kake baka taɓa jin an ce ya ce ba baka taɓa ji ba amma dai mutum mai surutu irin shi ya kamata ka fahimci wannan da kyau ko a ba da labarin wata rana wani minista ya ji ya bugi bakin shi saboda an taɓa cewa ya ce kawai shi yana da ilimi ne na bayanin ya san abubuwa kuma yana da hikima wajen magana shi sa duk inda za a jawabi sai a ce ranka ya daɗe bismillah haka yi kawata mutane su zama in Allah ya sa kana da hikima da zalaka yi amfani da shi inda zai amfanar da al'umma ba surutu a cikin gari ba shi sa mutane zai ce malam kana tuttun kuɗe mutane duk wanda ya zo ya zauna ba zai yi maganan da ya kamata ni amfana ba shi ya amfana sai ka ji soke-soke sai ka ji maganganun da ba zai wuce su ba sai ka ji ƙarya a ciki Allah ya kiyaye shi sa ku ɗauki wannan duk wani wanda ya san me yawaita magana ne daga yanzu ya tuba in ba ka ba ku katsa mu'amala da shi domin almar ila tas alwasal an qarinihi fa kullu qarinin bil ya ƙatadi, wallahi ko da baka ɗabi'anta da ɗabi'an sotun banza ba ko sai ya koya maka manci da ƙarya Allah shi kyauta zuhuduhu zuhudun abubakar abubakar zahidi ne mun gano wannan da kyau ko to me yake nufi da zuhudu zuhudu gudun duniya a ba irin wannan shirman ba ta ka tsantsan da duniya jama'a ta ka tsantsan duk abin da za ka ci ko ka sha ko ka faɗa ko kai ka ka yi, ta ka tsantsan Allah ne ya ce ka yi ya dace ka ne in baka ka wani ka bar shi kawai malam ka bar wannan abin ka je kai abin da yake halal ɗinka ne sai ka zauna lafiya Allah ya sa mu dace mala ya ce wa min sifati yana daga cikin siffan abubakar radiyallahu anhu zuhuduhu shine mutum ne mai taka tsantsan faƙar kanar radiyallahu anhu zahidan abubakar ya kasance mai zuhudu ne warra'an mai taka tsantsan an zaid bin arkam radiyallahu anhu kala zaid ɗan arkam yace kunna ma abubakarin radiyallahu anhu na kasance ina tare da sayyidina abubakar fastusqiya sai ya ce a kawo mai ruwa zai sha fa'utiya bi ma'in wa asalin sai aka je a kawo mai ruwa da zuma falamma wada'ahu ala yadihi baka yayin da aka miƙa mai kofin ruwa da kofin zuma sai fashe da kuka wanta haba ya ta ƙwala kuka ya daɗe yana yi hatta zananna annabihi shay'an har sai da muka zaci ko wani abu aka yi mashi wala nas'aluhu an shay'in mu kuma ba mu yawaita ma Abubakar irin wannan tambayan kai ma ba mu tambaye shi ba falamma faraga da ya sha kukan shi ya gaji kulla sai muka ce ya khalifata rasulillah ya khalifan manzon Allah kat kenan ba za a ƙara samun wannan ba ya khalifata rasulillahi ya kai halifan manzan Allah ma hamalaka ala hadhal buka wai me kai ka ne kai ta sharɓa kuka irin wannan ƙala abubakar ya ce bainama ana ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce na samu kaina ne wata rana tare da annabi iz ra'aituhu fawo an nafsihi shay'an sai na gaya tuttun kuɗa haka yana tunkuda wani abu kai ya matso shi wala ara shay'an ah, abubakar ya ce ni ko bana ganin komi wa ya rasulallah sai na ce ya manzan Allah mallazi araka tadfa menene na ganga kana kuɗewa wala ara shay'an ni kuma gani bana ganin komi ka duniya kala sai ce ne a duniya ta tsawalat duniya ne ta kawo man hari mun gano wannan da kyau ko faƙultu sai na ce an ne, ki tabi ki bani waje yanzu wani sai ya ga a'a duniyar aishi yana da ƙwazo da hikiman da zai iya tunkaranta wai har ya iya mutsutsuke ta ya wuce ƙarya kake yi duniyar tarbiyyar da annabi ya masahabbai kenan jama'a duk wanda yake son ya tsira da mutuncin shi ko sai ya taka tsantsan game da duniyar nan shi yasa sayyidina ali yake nikewa cikin dare yana cewa ya duniya gurri gairi ke duniya ruɗu wanda ba ni ba mun gano wannan da kyau ko shi yasa kowa ya shiga tetayen shi nabi ce tabiki bani waje faqalat sai da ce amma annaka lasta bi mudraki yace to shikenan cin da dai har ka kafi karfi na to ba ka ba riskata shikenan kaga in ana lissafin masu kuɗi ai ba sa manzan Allah cikin su mun gano wannan da kyau ko to cin da ba za ka zo in hallaka ka ba to ba ka ba samun su shi yasa cikinsu ma ba mai miliyan ɗaya ai kala abubakarin sai sayyidina abubakar ya ce fashakka alayya mun gano wannan da kyau ko wa khashiyatu <laughs> eh, ya ce wa khashitu an akuna kada khalaftu amra rasulillah ya ce gaskiya da haka wannan ruwan sanyi da wannan zuma sai na ji tsoron kar ya zama na saba wancan umarni na annabi ne shi annabi duniyan ya tunkuɗe ta wai kaga abubakar ruwan sanyi da zuma ne yake fassarawa a matsayin duniya mai kuɗi irin shi wala hekatni duniya aka waye gari ko na saba ma wani umarni na annabi ne ga duniya ta same ni kun gano wannan da kyau ko duniya ta gudu ta bar manzan Allah ya fi karfinta to wai abubakar ya fashe da kuka wai akwai wani sako ne wani hadisi na manzan Allah ko wani abu dai da ya ba daidai ba duniya ta riske shi har ya samu ruwan sanyi da zuma ko mun gano wannan da kyau ko da yanzu ka karanta wannan sai wani zai ce in kana da kuɗi sai kwashe kuɗin ka zubar shi ya kasa fahimtar addini ko mun gano wannan duk abin da ya zama dole da shi za a raye za a nemi gwargwado kuma ta hanyar da ya halatta ko mun gano wannan abubakar ai mai kuɗi ne to shi yana ganin wannan to kayan duniya ne ya ce bai sani ba wannan ba zuhudu ba ne yanzu waye a nan wajen bai da roba guda na zuma a gidan shi ya tuttule ya shi ya shayin da yake so abin da ya wuce wannan ma ana da shi yasa za ga mutane gaba ɗaya duniya ita ce akbaru hammuhum duniya ita ce mafi mahimmanci a rayuwarsu duk abin da zai gina addini za ga ba ruwansu a ciki ba abin da ya dame su shi yasa addu'an musulunci shine wala taj'alid dunya akbaru hammina Allah karka sa duniya ta zama ita ce mafi girman himmanmu mun fahimci wannan da kyau ku kuma za ga duk mutumin da duniya ta ce mafi girman himman shi ko zai kare bai da mutunci a cikin al'umman shi kun ga wannan shi sa ka zama ko da za a yi magana a kanka ya zama ana yi ne dan adawa dama shi dan adawa sana'an shi kenan ko ka yi daidai zai ce ba daidai ne. mun gano wannan da kyau ku? ba daidai ba ne. to kai kuma ka san daidai kai ka ci gaba ka rabu da shi maki yi ba zai taba yabanka ba ko me kai kuwa tun da kake baka taba jin kafire sun kira taron yaban manzan Allah ba shi yau manzan Allah ya yi abin gari waldom a mai tafi babu wannan kullum shi dai bai iya ba ne Allah ya sa mu dace wa mata abubakar radiyallahu sayyidina abubakar ya kwanta ya rasu famataraka taraka dinaran dari ɗaya ba wala dirhaman bai bar dirhami ba wa kana kada akhadha qabla zalika malahu kafin nan abubakar dukiya shi gaba ɗaya ya kwashe fa'awi baitul mali ya kai Bai tilmali duka za ku zo za ku ji lissafi ya sa aka yi fa ya ce albashin da ya ci tun da kun san sayid na umar da suka haɗe shi da Abdurrahim ɗan auf zai je kasuwa sun ce koma gida za a yanka mai albashi ko ya ce a lissafa albashin da ya ci na shekara biyu aka lissafa ya ce a ɗibo kuɗin shi a je a biya gwamnatin musulunci albashin duka ya biya ya maida da zai mutu ya roƙe su aisha cewa don allah abin da za su gada yana roƙonsu masu sadaukar ma gwamnatin musulunci mun fahimci wannan da kyau ko duka kuma yana mutuwa suka ɗiba suka sadaukar magonotin musulunci duka ina watan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa mu dace wannan bawan Allah ko za ka zo zaka ji a ƙarshe-ƙarshen tarihi shi abinda dina Umar zai faɗi mala yace zikiru wasiyatu abi bakar radiyallahu anhu ambaton wasiyan abubakar jama'a duk mutumin kirki yana da wasiya annabi ya ce duk wanda ya imani da Allah da ranar tashin alkiyama kar ya sake ya kwana biyu face wasiyar shi na rubuce a ƙarƙashin fulan shi kun sa abin mamaki akwai wani karibin ja'afar Ja'far da Adam yake gaya min cewa sanda aka kashe shi rigan da ke jikin shi a kashe shi an ɗaga ta an cire a jikin shi sai ga littafin wasiyar shi ta faɗo a aljihun shi shi ba ma wai a ƙarƙashin matashin shi ba shi da abin shi yake yawo mun gano wannan da kyau to wanda ya imani aka ce ya haka shi sa jama'ar annabi za ka mai da littafin wasiyanka ne kamar wata jotar ka ta zuwa kasuwa Ko mi ka rika rubuta manufofin da kake so kana raye ko bayan kana ka mutu idan wani abin da ka riga ka zartar da shi ya zarto sai ka je sai ka soki in ka ƙara ganin wani abu kuma kana so sai ka zo sai ka rubuta to wai so ake yi kana mutuwa kafin ai komai a ɗauko littafin wasiyan nan a ba a karance abin da ka rubuta duka ko mun gano wannan da kyau ko wane ne zai man wanka kaga wannan ba canji sai in ya mutu ne sai ka soki kuma in za ka rubuta wannan sai ka ce wane in na rasu shi zai man wanka da wani da wani in ba su sai wani ya nemi taimakon waɗanda ya yarda da su sannan wani ne in ba halin siyan likafani ga iyalaina a je wajen wani ya taimaka ya siya man likafani sannan su wani su haƙa man ƙabari na wane ya man sallah in bai nan ya sa wanda ya yarda da shi ko wani mun gano wannan da kyau ko wannan za ka rubuta abin da ya zama a ƙarshen rayuwanka ne lalle a maka wannan sannan kuma sai ka rubuta cewa kar a yi ma kukan mutuwa kar a yi ma zaman makoki kar a yi ma kaza duk abubuwan da ka san bid'a ne ka zayyana su in ka sake ka mutu ka zayyana waɗannan abubuwan ba ko aka yi zaman makoki zunubin da 'yan zaman makoki suka ɗauka iri ɗaya za a rubuta maka nan kai ka jawo shi ɗaya ne da in ka mutu ka bari aka yi maka kokan mutuwa duk ɗaya ne duk ka rubuta waɗannan abubuwan ka barranta daga waɗannan abubuwan kenan in ‘yan bid'a suka jibinci al'amarinka suka yi son zuciyarsu wannan kuma su ta juwo. ko mun gano wannan da kyau wannan kuma su ta juwo. sannan sai ka fara rubutun wasu abubuwa da kake so a dukiyanka a yi kaza a dukiyanka a yi kaza a dukiyanka a yi kaza mutane sun ɗauka wayo ita wasiya sai mutum ya zo mutuwa ne mala'ika yana jan ran shi na to ayi kaza yi kaza ana jan to jan ran ma ya zama cire riga kenan mun gano haka suka ɗauka fa sauran ana yin fim ana nuna masa mutum gashi ya mutu an kasa kunni wai yana faɗin abubuwa mutuwa wasa ne eh annabi shi kanshi lokacin da zai rasu goshin shi na tuttuɗar da zufa mun gano wannan da kyau ko aka ce lalle mutuwa na da sakara ya ce ƙwarai da gaske tana da magagi ya ce amma daga yau kuma ta kare manzan Allah ma kenan ya ɗanɗana ballantana kai tukari mun fahimci wannan da kyau ku za ka bi dokokin da aka ce ni sai Allah maɗaukin sarki sai ya sauwaƙa maka waɗannan abubuwan gaba ɗaya amma kana zuwa ka samu mutum kai ya labarin wasiya sai ce shi bai san wani wasiya ba shi baya yi ta qul aisha ta radiyallahu anha lamma marida abubakarin maradihi alladhi mata fihi qala abubakar yayin da ya rashin lafiyan da daga wannan rashin lafiyan Allah maɗaukin sarki ya mai rasuwa cewa yayi unduru ma za da fi mali munzu da khaltul imara ku je ku duba dukiyana yanzu duk wanda ya hau karagan mulki ba cewa ke je ya faɗi kuɗin shi da yake da shi ba kuntuna ba ka ake cewa su yi ba wanda ya je ya zuƙa don ya san dama shi ma zai maga zuƙu shi ya ce a je a duba ya san kuɗin shi da yake da shi tun da kafin ya zama khalifa a je a bincika a gani fab'athu bihi ilal khalifa ku ɗiba khalifan da zai zo bayana ku aika mashi min ba'adi fa inni kada kuntu astahillahu ce da na halattar da wannan ma'ana shine dukiyan shi duk riban da aka samu ko to zuwa ki ana tara ta shi kuma ana bashi albashi a aljuhun gwamnati yana ci kenan dukiyan bai cin komai a ciki kun gano wannan da kyau ko na gwamnati yake ci yanzu to kenan wannan riban da ya samu ta samu taruwa ne saboda an ɗauke responsibility na shi gaba ɗaya to a ji a bincika a ga abin da ya ƙaru to na gwamnati ne a ɗiba a kai masu a ɗiba albashin da aka bashi ma a kai masu kai aisha sauran ma da ya ragu ku ɗiba ku ba su qalat aisha falamma mata nazarna fa fa’iza abdun mun gano wannan da kyau ko za mu ji wannan abin da ya ƙara za ka ji ba ma wani abu ba ne ko mun fahimci wannan da kyau ko ba wani abu ba ne ya zo ya ƙaru amma abubakar ya sa ido ya ce sai an mai da shi zama irin waɗannan shugabanni kuma su muke fatan Allah madaukin sarki ya ji tsoro ya ji tausayinmu sakamakon tsoron shi da muke ji Allah madaukin sarki ya ba mu shuwagabanni na ƙwarai waɗanda ake sa ran za su kiyaye haƙƙin al'umma da kuma haƙƙin dukiyan ƙasa yanzu a ce shugaba shi ya faɗi ma statement of account nashi komi ya bayani nawa ne wa ya ce a je a duba wanda ya ƙara a maida kuma fa halaliyan shi ne nashi halal ɗin ma ya ce a ba gwamnati don ta iya mikewa da kafanta Allah madaukakin sarki ya tsare mana imanin mu fasbanaka Allahumma bihamdika shada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum